a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, da farko ina yan uwa musulmi sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, wannan budaddiyar wasiƙa ce zan yi ah, ga mai girma da turabi musa kwankwaso tsohon minista kuma tsohon gwamnan jihar kano kuma tsohon sanata Eh, shawara ce eh, da turabi musa kwankwaso kai jagora ne na kungiyar kwankwasiya da ke cikin jam'iyyar pdp abubuwan da zan yi kira a gare ka shine ka ja kunne ka faɗakar ka kuma kira ga al'ummarka ko in ce ka kira ga matasan da kake jagoranta a jihar kano wallahi wallahi wallahi idan aka tafi a haka wallahi tallahi ba zai haifar da ɗa mai ido ba ba don komai ba saboda wannan abubuwan da yake faruwa kamar tunzara matasa kake yi kuma tunzara matasan nan da kake yi babu 'ya'yanka a ciki babu ƙannanka a ciki hatta wannan alƙunutu ko sallah da aka je ana yi ba kai ka jagoranta ba kamata aje tun da ka sa a yi ko ka umarta da aje a yi ko ke tunzar mutane aje a yi to ka dinka shiga gaba kana zama kai ne jagoran da za a aiwatar ya kamata duk abin da za a yi a dinka tambayar malamai ya kamata a yi ko bai kamata a yi ba yanzu saboda siyasa wata bukata ta daban a ji a alƙunutu to ka yi wa alƙunutu ko ku yi wa inda kun san illar yi wa musulmi ɗan uwanku alƙunutu wallahi da babu wanda zai tsaya a gurin nan ya ce jagoranci a alkunutu saboda kawai biyan bukatar kai wai ma tukun na tsaya mai girma da Rabi musa kwankwaso kai fa ba masoyin buhari ba ne kai makiyin buhari ne kuma ita ƙasarmu mu ta najeriya da jihar mu jihar kano kowa ya riga ya sani buhari ɗan kishin ƙasa ne buhari yana ƙaunar talaka buhari yana son najeriya ta ci gaba amma wallahi kai ba masoyin buhari ba ne ina kuma dalilaina da hujjojina masu yawa tun lokacin da obasanjo yana shugaban ƙasar najeriya kake taɗe buhari da kai ake zama a zauna a yi mitin a tara matasa a kuma taɗe buhari in zaɓe zo. aka zo lokacin goodluck da kai ake taɗe buhari ba zan manta ba kana ɗaya daga cikin ko kuma in ce kai ne gwamna na farko da aka taɓa kamawa ya ci kuɗin jiharsa lokacin jam'iyyar pdp ta ku ita ke mulki amma wannan abin bai sa ka tsallake ba aka tabbatar da cewar an kayi almundahana aka baka white paper kowa ya riga ya sani laifi ne wannan abin ya hana ka takara amma saboda biyan bukatar kai wani yana da biyan bukatar kansa ya daga yatsa ya ce ya yafe maka alhali alhaki ne na sama da mutum miliyan goma ka zo kuma sakin takara bahar ba makinka ba ne ba babu abin da ya shafi bahar da kai bahar duk inda za a taimaki talaka nan yake da bahari ya zo bai kalli wannan ƙeyar da ka nuna masa ba ya ɗauki wa fefanka ya dawo maka da ita bai wannan ba ya kau da kansa amma duk da haka baka daina kokarin taɗe ba ka ta Najeriya ba lokaci kaɗan yana tahowa sai ka juyo ka sake dawowa jam'iyyar Buhari mutane suka yi ta mamaki me kuma ya kai ka jam'iyyar APC ka haɗe da Buhari sai al'umma magoya bayan ka suka ce ai kai ma zuciyarka da son ci gaban ka irin na Buhari ne amma tun da ka je ka haɗe da jam'iyyar APC kake tare da Buhari kake matsayin sanata ba a taba jin wata magana taka ko wani ka ko wani aiki da ya kai wa shugaban kasa kana so a matsayin ka na mai kishin jihar kano a baka shi guda ɗaya ka kawo shi jihar kano ka taimaki al'umma ba shi kuma sai mu taimi to biyan buƙatar al'umma ce ta kai ka wajen buhari jam'iyyar apc ko kuma biyan buƙatar kanka da aka zo aka kwana biyu jama'a suka kasa tantance shin me ya mai kai jam'iyyar apc sai aka fito kai shugaban ƙasa ana tunanin tun da kai masoyin buhari ne masoyin jihar kano masoyin kasa najeriya baki ɗaya za ka goya wa shugaba muhammadu buhari baya akan ya ci gaba da riƙe mulkin najeriya domin ya ci gaba da kawo ayyukan alkhairi sai ga kai ma ka ja tunga ka yi takara da buhari kana so a nan ma sai ka sake ta da buhari to kaga kenan saka aka ko turo ka akai a wani lokacin ba za mu manta ba ana sane ka gama gwamna jihar kano ka karbi naira miliyan saba'in a kowace karamar hukuma za ka yi takara tabbas za ka yi takarar shugaban kasa miliyan saba'in saba'in ka karba a kan kowace karamar hukuma ta mecece ta kishin jihar kano ce ko ta kishin kasa najeriya shin babu kudin takarar ne ko kuma yaya haba da musa kwankwaso ka fa sani wallahi idan ba mutuwa akwai tsufa ina matasan da kake kiran matasa kake tunzara su wallahi ba zai haifar da ɗami ido ba ƙarshe ya zama wajibi a gare ka shawara ce ka zo ka zauna ka san me ya kamata a yi wannan hanyar ba hanya ce mai ɗorewa ba da yawa duk matashin da ya bar tafiyar ka in aka tambaye dari sai ce Allah ya yi masa to kaga kenan a ƙarshen abin ake kalla kowa fa so ke cika da imani kowa ƙarshen so ke cika da imani to idan fa aka tafi aka wallahi ƙarshen siyasar ba zai yi kyau ba tsufa ya fara kama ka shekarun ka sun ja kai uba ne kuma daidai gwargwado kayi abin a zo a gani a yi ba maka na iya naka da kai mulkin jihar Kano kai gwamna to sai ka bari waɗanda su ma suke kan ganiyar su su yi nasu yanzu ka ɗauki Dr. Abdullahi Umar Ganduje lokacin da ya zama gwamnan jihar Kano ba a san ranka ba kowa riga ya sani kuma Allah ya dauka bai saboda Allah ne mai bayarwa babu wani mutum sai Allah ba mai wuta ba mai aljanna sai ubangiji ka fito ka ce maimakon kai masa fatan alheri sai ta kai wai idan mutum ya ki abin da kuke so ya yi za ku sa kafa wando ku zo ku cire shi kai fa ba Allah bane wannan magana ta ka kuskure ce Allah ne fa mai iko akan dukkanin komai maimakon kai masa fatan alheri to wallahi billahi lazi ba ka bi na bashi rantsuwa shi kansa abin da kake ta kaka gida lallai ilalla sai ya hau gwamnan jihar Kano ba fa lallai ne a ce sai abin da ranka yake so ba saboda shi ma da mutanensa shi ma da irin tsarinsa da irin abubuwan da yake so ya yi wa jihar Kano in ma ya tabbata shine gwamnan jihar Kano ka gani kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje nan in dai aiki ne yake sawa a zaɓi mutum ya cancanta a zaɓe shi ya cancanta maimaita gwamnan jihar Kano karo na biyu kai ba ayi ka maimaita babu daɗi hassara faga mai rabo taki ne shawara nake baka mai girma jagoran kwankwasiya matasan ka da kake ina matasa maimakon wannan alƙunutun da ake masifu da suke faruwa da bala'i da yake faruwa a jihar Kano sai kamata ka kira a yi sallah a roki Allah ya saukar da zaman lafiya ya kawo ci gaba a jihar Kano ba alƙunutu ba wannan alƙunutun masifa ce wannan alƙunutun bala'i za ta janyo jihar Kano ba zaman lafiya ba yanzu tsakani da Allah za ka so a ce ɗanka ne jagoranci wannan alkunutun wanda ka haifa a cikin ka na san wallahi ba za ka yi ba ƙaninka babu su a cikin da ake alkunutun nan ‘ya'yan talakawa ne na unguwanni suke fitowa wai sunan soyayya ce ko ba wannan ce soyayya ba soyayya ita ce idan kuka zaɓi wane kuna so a tabbatar da shi ne ku roƙi Allah subhanahu wata'ala ala. idan shi ne mafi alkhairi saboda haka idan ƙaunar jihar Kano kake yi to dole ne ka ba abin da mai girma muhammadu buhari yake so a nemi ci gaba a nemi ayyukan alkhairi a tabbatar da su a jihar kano jam'iyyar pdp ta zama wata inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin duk lokacin da za ta jagoranci mulki a jihar kano musifu ne suke faruwa to haka sai mu yi addu'a ubangiji allah ya tabbatar mana da alkhairi gandujan nan kowa ya riga ya sani mutum ne mai ganin girman manya mutum ne mai ganin girman sarakuna mutum ne wanda yake iya kiyaye bakinsa mai girma jagoran kwankwasiya dr rabi musa kwankwaso da yawa da yawa wani lokacin ba ka iya kiyaye bakinka kaga lokacin uh, uh, marigayi uh, sarkin kano dr ado bayero irin kalaman da suka fito daga bakinka magoya bayan kama ba su rinka jin daɗi ba da yawa kayan rashin magoyan baya akan irin wannan kalaman da ka rinka yi haka attajiranmu na kano da ka dinka kalami marasa daɗi a kansu yanzu kuma ka zo kana cewa wai za ka samu goya bayan ka su ɗuɗɗura wa malamai a shari'a yanzu saboda Allah a matsayin ka na jagora wanda yake takarar shugaban ƙasa yake so ya jagoranci ƙasa baki ɗaya ya kamata wa'annan kalamai su dinka fita daga bakin sa malaman nan fa magada annabawa ne ko malaman nan albarkacin su muke ci a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya ake zo na lafiya ka ce wai wai za ku in kusa kai magana za ku hau mambari ko kusa wai magoya bayan ku su duddura masa a shari'a malami magajin annabi shi za ka sa dura a shari'a saboda Allah wannan yanzu kalami ya dace ina yi baka shawara ka rinka janye da kiyaye harshenanka wallahi kuskure ne su ko magoya bayanka suna tsoron su faɗa maka gaskiya su rasa abincinsu ko kuma ka ɗauki wani hukunci a kansu saboda kowa kai magana ba za ku gaya jagora gaskiya ba sai ce ai jagora riko gare shi to wace irin magana ce wannan kaga kenan kowa yana kallon durin da dama ta kwace maka baka isa ka ce ayi ayi ba baka isa ka ce a bari a bari ba haba jagora haba madugu kai fa shugaba ne ni wannan shawara ce nake baka na san ba za ta yi maka daɗi ba magoya bayan bayanka ba za ta yi masa daɗi ba saboda gaskiya ake gaya maka sun ce wai baka so a faɗa maka gaskiya to magana ta dan Allah jagora ya kamata ka tsaye da hankalinka guri daya jihar Kano jiha ce mai son zaman lafiya wallahi tallahi duk wanda zai ci mutuncin malamai a jihar Kano wallahi karshen sa ba zai kyau ba duk wanda zai taba attajirai manya iyayenmu a jihar Kano wallahi tallahi karshen sa ba zai kyau ba mu ko ba mu na mugun fata akan kowa muna kyakkyawan fata akan kowa abin da yasa muke son Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ƙarasa karo na biyu saboda ya somo ayyukan alkhairi da duk yayyar mutum ya kamata a ce ya ba shi ƙuri'a domin ya ci gaba da ayyukan alkhairi magana fataran gaskiya jam'iyyar pdp nan jam'iyya ce ta mulkinta shekaru goma sha shida a ga iya iya wata so ga sai ku kyale ita ma jam'iyyar apc ta zo ta iya nata da ya gwagwaro dattawa magidanta masana wanda suka san kishi da zaman lafiya wanda suka san kishin jihar kano wanda suka san me yake tafiya me zai kai ya kawo zaman lafiya ci gaba kwanciyar hankali shine ci gaban al'umma suna son jam'iyyar apc sama da ayyukan ayyukanta na alkai ita ma ta so mu so da pdp an ba ku dama kun yi iyana ku an gani ku kyale jam'iyyar apc ita ma ta iyana ta a gani wannan zage-zagen da arin gizo ba shi bane ba yanzu magoya bayan ka da an yi hoto an yi postin din jam'iyya da ba taka ba ko jagoran da ba naku ba sai su fara faɗar maganganu suna zage-zage ɗuruɗan a shari'a to kaga in aka yi magana sai a ce to a ah, to ai kai ma ka ce za ka sa su ɗura malamai a shari'a sai su ga to ai daidai da tunda jagoran maga abin da ya faɗa kenan suraka kawai nan kuskure ne ba kuma zai haifa wa abin ɗa mai ido ba rayuwar nan da ake gani ba ta da tabbas akwai manya-manyan 'yan siyasa jagorori da suka shugabanci al'umma suka jagoranci al'umma sun rasu da yawa kuma daga cikin su ɗaiɗai ku ne ake kallon iyalansu ake tausaya musu Ina kai kanka da kake targetin ɗin 2023 rai ba a hannun kai ke ba shin kana tabbas ko mu ko kai lallai ne wani kai wannan lokacin to mu zauna yau muke ciki me zami da zai tabbatar da alkhairi zai fi mana alkhairi wanda koyo Allah ya mu mun fita amma wallahi waɗannan jagorin waɗannan al'umma waɗannan matasa da kake ina matasa suke ihu suna sai kwankwaso sai kwankwaso suke sa jajayen huluna wallahi tallahi ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya tambaye ka Ƙwaya ɗaya mutum ya wani abu bai kamata ba ta dalilin ka wallahi sai Allah ya tambaye ka ka ce saukali da yawa fa lokacin da ake yawo kamfen duk lokacin da aka ka fito yawon kamfen mutane rufe shagunan suke yi kwashe kayan suke su boye saboda ka fito da a ce aikon kwasiyar suka fito taro a saboda ka. jagora wallahi ni ba zan zage ka ba ba zan maka mugun fata ba saboda na farko kai uba ne ka haife ni a haife kuma jagora ne kai kuma abokananmu yawanci suna nan masoyanka ne ba za mu mugun fata a kansu ba muna musu addu'a ubangiji Allah isa sa gane a gane gaskiya fatanmu Kano ta zauna lafiya fatanmu jana muhammadu buhari ya ci gaba da ayyukan alheri a ƙasa baki ɗaya magoya baya al'umma da musulmi da kirista duka a zauna lafiya so najeriya ta kowa da kowa ce kano ta kowa da kowa ce ba ta mutum ɗaya ba ce babu wanda zai ɗaga yatsa ce wai kano ta sace ina kira da al'umma wanda ransa ya ɓaci ba na da ransa ya ɓaci ba ne na yi ne don in faɗi gaskiya ta babu ɓoye-ɓoye jihar kano jam'iyyar apc ake yi a najeriya jami'ar apc ake yi kuma babu wanda zai ƙara tsorata mata ko ƙananan yara a lokacin zaɓe za a kawo tsaro za kuma a yi zaɓe lafiya babu tashin tashina babu rigima babu fitina ina kiran ga duk wanda za a sake zaɓen nan a ɓangaren sa ya fito ya zaɓi jam'iyyar apc domin ita ci gaban al'umma salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu